sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan rana ta Juma'a wadda ta yi daidai da biyu ga watan Yuli. shekara ta 2021 inda yanzu haka agogonmu a gundumar Columbia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Mai gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin muke tafa da su bar mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf, Amurka da Burtaniya sun sake shiga faɗakar da duniya kan aika-aikar Rasha a yanar gizo. Wasu manyan jami'an sojin Pakistan da jami'an leƙen asiri sun gaya ma 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa ƙungiyar Taliban na daɗa kunsu tasiri a yankunan kan iyaka. sannan kwamitin ayyukan ceto na ƙasa da ƙasa irc ya ce an rubuta wata gadar ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da su wajen jigizar abubuwan bukata a yankin tigray na ƙasar habasha kanan labaran da muke tafa da su kenan sai a saurari cikakkun labaran a cikin shirin kuwa za a ji waɗanne irin matakai suka kamata a ɗauka don kawo ƙarshen taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Ya ce zai ɗau matakan na tsaro dindindin garuruwa da aka maida duka zai sa tallafi na mutane. Shin ko waɗanne irin ƙalubale ke gaban sabon shugaban jamhuriyar Nijar wajen cika alkawullan da ya ɗauka? Ya ce zai ɗau matakan na tsaro. dindindin garuruwa da aka maida duka zai sa tallafi na mutane rahotannin da muke tafi da su kenan a cikin shirin. Bayan nan sai mu kawo muku mu na manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan rana mai albarka. Amma duka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka da Burtaniya sun sake shiga faɗakar da duniya kan aika-aikar Rasha a yanar gizo. Suna masu zargin Rasha da yunkurowa akai-akai don kutsawa cikin wasu muhimman kwamfutocin cibiyoyin gwamnatocinsu da masu ayyukan kwangilar kayan tsaro da jami'o'i da kuma jam'iyyun siyasa. Hukumar tsaron cikin gida ta Amurka NSA da cibiyar tabbatar da tsaron yanar gizo ta burtaniya sun fitar da wani gargaɗin haɗin gwiwa mai cewa hukumar leƙen asiri ta sojin rasha gru ta sha zaburowa da ƙarfi tun daga shekara ta 2019 tana ta cafkar bayanai kamar na buɗe saƙon imel haka sannan ta yi ta kwatanta yin kutse har sai 'yan kutsanta sun samu kutsawa. bayan sun samu shiga daga can nesa sai kuma su haɗa kan wasu sanannun dabaru na ttp wuri guda su daɗa dannawa ciki ta yin kwane-kwane da bin gefen manhajojin tsaron bayanai su sake kwasar bayanai a cewar cibiyoyin wasu manyan jami'an sojin pakistan da jami'an leƙen asiri sun gaya ma 'yan majalisar dokokin ƙasar a wani zama na sirri na tsawon sa'o'i takwas jiya alhamis cewa taliban na daɗa fin tasiri don haka suna daɗa ƙara matakan tsaro a kan iyaka saboda tsoron ƙaruwar tashin hankali a ƙasar pakistan mai makwabtaka da su muddin amurka ta kammala janyewa sun gaya ma kwamitin majalisar cewa pakistan na ƙoƙarin shawo kan taliban ta amince da tattaunawa kan yadda za a cimma jituwa to amma tasirin ƙasar na daɗa dusashewa bisa ga wata takardar bayani daga ma'aikatar yada labaran ƙasar ta pakistan da kuma wasu majiyoyi da suka raɗa ma muryar amurka kwamitin ayyukan ceto na ƙasa da ƙasa irc jiya alhamis ya ce an ruguza wata gadar ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da su wajen jigilar abubuwan bukata a yankin tigray na ƙasar habasha an rushe gadar takeze ɗaya daga cikin muhimman kafafen samar da abubuwan bukata a tigray ƙasar habasha a cewar irc ta kafar twitter ya kara da cewa wannan na nufin kenan za a samu matukar matsala wajen kokarin samar da kayan agaji yayin da tashin hankali ke ci gaba irc na ci gaba da kiran da a samar da yanayi na gudanar da harkokin jinƙai a yankin ba tare da wani sharaɗi ba shugabar hukumar raya ƙasashe ta amurka usaid samantha power ta ce yanzu daga cikin hanyoyi hudu da ake zuwa yankin na tigray ɗaya ce kaɗai mai yiwuwa a iya amfani da ita labaran duniya kenan kashi na farko. Kamun mu kai ga kashi na biyu, Bar mu fara da wannan rahoton. Masana na ci gaba da nuna bukatar da ke akwai na ganin gwamnati ta fara amfani da na'urorin zamani wajen gudanar da binciken manyan laifuka don zartar da hukunci ba tare da ɓata lokaci ba. wanda suke ganin ko da hakan zai iya zama darasi ga waɗanda ke aikata irin waɗannan laifukan. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wata babbar kotun tarayya ta yanke hukunci ga wasu mutane hudu na ɗaurin rai da rai waɗanda suka yi garkuwa da wani hamshakin mai kuɗi a jihar. Wakilin muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya aiko muna da ƙarin bayani. Yanzu a Najeriya satar mutane domin neman kuɗin fansa ya tashi daga zama wani sabon labari saboda da ɗabi'ar ta ƙazamta a sassa daban-daban na ƙasar. Wannan ɗabi'ar dai ta kasance ana aiwatar da ita tun shekarun baya kuma har yanzu sai ci gaba take yi. Watakila saboda rashin ganin ana hukunta waɗanda ake kamawa da wannan muguwar ɗabi'ar. wannan karon kan babbar kotun tarayya da ke sokoto ta yanke hukunci ga wasu mutane hudu da aka sama da sace wani hamshakin dan kasuwa a sokoto alhaji abu dan kure wanda aka sace a shekara ta 2013 inda kwanaki kalilan bayan fitowarsa daga hannun masu garkuwa da mutane ya riga mu gidan gaskiya mutane shida ne aka kama da hannu ga laifin inda a shekara ta 2014 ofishin babban lauyan gwamnatin najeriya ya gurfanar da su a gaban wata babbar kotun tarayya da ke abuja kafin daga baya a mayar da shari'ar jihar sokoto inda nan ne aka aikata laifin bayan kwashe shekaru bakwai ana shari'ar alkalin kotun mai shari'a Redwano Aikawa ya yankewa mutane hudu hukuncin daurin rai da rai domin sauran biyun daga cikin shida da aka kama so rasu a yayin da ake gudanar da shari'ar. labaran magaji shine lauyan masu kara mai shari'a cikin hikima da basira da allah ya bashi ya yanke hukunci wanda ya daure su daurin rai da rai sannan kuma ya bada umarni cewa a maido musu da kudin su wadda suka bayar na fansa dala dubu dari uku daga karshe muna farin ciki da wannan hukunci da kotu ta yanke domin wannan kasa ta fuskanci kalubale kwarai da gaske dangane da harka na garkuwa da mutane da kuma ta'addanci. Shi kuma Simon King shine lauyan waɗanda ake ƙara. Za mu roƙi kotu ta ba mu wannan judgment ɗin hukuncin nata don mu duba mu san matsaya na gaban da za mu duba da yadda satar mutane ya zama gobarar daji a najeriya na tuntubi mai sharhi akan lamuran yau da kullun farfesa tukur muhammad baba ko mai wannan hukuncin ke alamtawa ga ƙasa mai fama da matsalar satar mutane kamar najeriya wannan hukunci da aka yanke lalle yana da muhimmanci na ba da darasi ga masu irin waɗannan halaye da kuma karfafawa jama'a gwiwan cewa hukuma za ta dukufa wajen horar da duk wadda aka kama kuma aka bincike shi aka samu aka same shi da wannan laifi abin takaici ɗaya ne shine yana ɗaukan lokaci har a kai ga yanke hukunci har ma mutane sai su manta don haka ka ga wasu mutane da za su so su shiga irin wannan ta'addanci ba su san cewa akwai hukuncin ba kuma ya kamata hukuma ta dukufa wajen amfani da na'uran zamani wajen bincike da kuma fito da irin waɗannan mutane da kuma a kai su gaban kuliya shari'a kuma a yi shi a cikin gaugawa. Da daɗewa dai masana ƙwararru kan lamura daban-daban ke ta baiwa gwamnatin Najeriya shawarwari akan wasu matsaloli da watakila da an yi aiki da shawarwarin da tuni an samu mafita daga wasu matsaloli. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. ta Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ciki wasu ƙasashe goma sha bakwai jiya Alhamis. saboda rashin katabus game da safarar bil'adama sanarwar ta zo ne cikin rahoton shekara-shekara kan safarar bil'adama rahoton ya yi nazarin kasashe 188 sannan ya saka kowace cikin ɗaya daga cikin rukunoni hudu bisa ga irin ƙoƙarin da ƙasar ta yi wajen daƙile safarar mutane rukuni na ɗaya shine mafi kyau na uku shine mafi muni sannan kuma akwai rukunoni biyu a tsakiya wato rukuni na biyu da kuma rukuni na biyu da ake sawa ido kasashen da aka sa su a rukuni na uku na iya fuskantar takunkumi da kuma takaita adadin taimakon da za su iya samu daga amurka da kuma ƙasa da ƙasa alkaluman hukumar kwastam da kare kan iyaka ta amurka cbp na nuna cewa ana ta samun karuwar bakin haure daga kasashen kudancin nahiyar amurka da ma na nesa irin su romania da kan zo ta kan iyakar amurka da mexico gwamnatin amurka ta saki wata manhajar kasafta irin bakin hauren da akan yi kitibus da su a kan iyakar bisa ga kasashen da suka fito yanayin iyalansu da kuma wurin da suke a tsawon wagegiyar kan iyakar amurka da ke karin bayani sosai kan irin bakin hauren da kan zo baya ga na kasashe biyu mafiya yawa wato mexico da kasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka a watan mayu wanda shine aka hada alkalmansa a baya-bayan nan an tarar da 'yan kasar da 11,681 'yan venezuela 7,484 'yan brazil 7,372 duk a kan iyakar amurka a kudancin kasar wanda ƙari ne daga na watan fabrairu na 3,440,913 da kuma 912 daga kasashen. Cikakkun labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Be yanzu sai mu na gaba. A ci gaba da ziyarar da yake gudanarwa a jihar Jifa. shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazin ya tattauna da shugabannin al'ummar jihar ta Difa a game da farfado da tattalin arziki a jihar, wadda ta yi fama da matsalolin tsaro a cikin 'yan shekarun baya. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa muna daga jihar ta Difa. ganawar wacce ta hada sarakuna da hakimai da zababbun wakilan al'ummar jihar difa ta kasance wani lokaci na canza yawo a tsakaninsu da shugaba muhammad bazum a wannan lokaci da gwamnatinsa ta dukufa akan ayyukan mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwan da suka fito honorable maryama ibrahim na daga cikin wakilan al'ummar jihar difa a majalisar dokokin kasa abin da muka ce mishi lalle babban abu ne a maida su amma a kare musu lahiyarsu a kawo musu tsaro wanda yanda ya kamata da zai ba su izini su zamna gidajen nasu ba a tahi a komo ba kuma na biyu mun ce a kai musu duk abubuwan da suke bukata kahin su girkusu da kansu cikin garurukansu a kai musu abinci a kai musu ruwa a kiyaye musu lahiyarsu kuma mun yi zance kamar neman aiki na samari shi ne ya kawo duka tashin hankali na na boko haram nan cikin jihar mu ta difa kenan a samo sana'an da matasa za su in aka ce yaƙi mata ya shafa su ne suke da yara su suke rike da iyali kenan su ma a samo musu tallabin da za a basu in aiki ne za a basu in jihari ne za a basu su rika yin aiki dan su ma su zauna cikin garurukan su bayan wannan tantaunawa ta kusan tsawon awa guda shugabannin al'umma sun jaddada wa shugaban kasa goyon bayan su akan wannan shiri na kwashe 'yan gudun hijira kamar yadda da lami domin muni haruna ya bayyana jim kaɗan bayan fitowarsu daga ɗakin taro eh president ya gaya mana akan waɗannan abubuwa da ya fara a kama masa muku mun ba da goyon baya akan waɗannan abubuwa da yake yi insha allahu 'yan difa za su kama kamawa da za a yi waɗanda aka maida ya zamanto wannan abun ya tabbata kasu sake dawowa ya ce zai ɗau matakan na tsaro dindindin garuruwa da aka maida duka zai sa tallafi na mutane a cikin garuruwan nan muna tsammani wannan abun zai tabbata waɗanda suke so su koma duka za su koma garuruwansu nan zuwa Disamba cewa President Bazoum Muhammad. A yau Juma'a biyu ga watan Yuli tawagar shugaba Muhammad Bazum da ta gwamnan Borno Baba Gana Umara Zulum za su ziyarci al'ummar garin Barwa da ke gabar kogin Chadi da nufin ba su kwarin gwiwa mako biyu kenan da komawarsu gida bayan shafa shekaru biyar na hijira a kewayen garin Difa sakamakon tashin hankalin Boko Haram. shirin mayar da dubin dubatar 'yan gudun hijirar najeriya zuwa garuruwansu na asali na daga cikin batutuwan da shugabannin biyu za su yi nazari a kansu mafari kenan suka yi mahada a nan difa sule mummuni barma muryar amurka daga difa a jamhuriyar niger to masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga na ikara da shirinmu na gaba manuniya wallahi ina rantsuwa da ubangijin kaba waɗanga al'ummar da annan duk inda sun kai alƙibla jihar zamar wallahi da kwarai wallahi tsohon gwamnan jihar zanwarawa abdul aziz yari kenan ke jawabin jaddada karfin karfan kafar tawagashi akan maganar shugabancin jam'iyyar apc a jihar baki daya tuni dai mafasa bakin siyasa suka dauki alkalamin kattaba irin zunubin da suke ganin ana zuba wajen tsallakewa daga jam'iyyu har ma suna cewa sauya shekar shekawa a guje da gwamnoni ke daga jam'iyyunsu zuwa wasu fa ya yi wuri yanzu akasari suna duba menene muradu na me zai cika musu burin nan da wani lokaci bayan kuma a akalla za a kai kusan shekaru biyu. Shi kuwa jigon jam'iyyar APC da ya fara tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari tun farkon ta kuma ya taka takarar gwamna har uku a jihar Kaduna. Cewa yake watan sauya hali ne ya tsaya ga 'yan Najeriya da ya kamata su ƙara karatu. Da mun ji wayo wayo sai kuma a koma a dangana ga Ubangiji. Babu ruwan Allah. Allah ya ce in ka ga tsaf da tafiya gargargar to kana yin abin da shi ya bambace ka da kai. Kana kaucewa to ba ka ga ba daidai ba. Game da maganar makuro masu matse maɗuɗin ɗumurin kuɗin 'yan Najeriya najeriya kuwa shugaban hukumar a tara a taran tattaro irin wannan mutane cewa yake ai hukumar efcc ce ta sunna ta saka sarkar sakai masu manyan laifi a wannan kasa lokacin da efcc ne ta zo aka fara wa'annan abubuwa aka san da cewa ma ana iya kai gwamna kotu ana iya kai minista kotu ana iya kai kaza kotu mai sauraro ko katina da labarin dakatar da ɗalibai a jihar bare barin barnan da ya bar baya da ƙura to ɗaya daga cikin wannan ɗalibai dai ya ɓara dan ɓamɓare ɓamɓorin ɓoye-ɓoye. gaskiyan wannan magana ba wai don saboda muhammadu buhari bai zo domin ziyarce ziyarci wurin da yake ko kuma irin ba mu je mun tare shi bane aka yi suspending namu waɗannan fa su ne jimillar jawaban da muke da jimirin jibgewa a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na ashirin da ya shige gaba wajen share dukkanin damuwar da ka iya dama ruwa ga 'yan kasa da kuma wanda suke mulkar 'yan kasar a fage na siyasa da kuma tsari na tsatsefe shugabancin da zai taimaki waɗanda ke mulki da kuma waɗanda ake mulka. yanzu yanzu dai maganar matsakaimin makure matsalar tsaro a Najeriya ta kai dagar da suke ganin ya kamata a sauya tunani. Honorable Sani Mahmud Sha'aban dan biran na zazzau fitaccen babban ɗan siyasa ne da ya faro tafiyar siyasar shi tun a shekarar 2003 a jam'iyyar adawa ta APP wanda bayan ya tafi masar wakilan tare Najeriya daga baya ya dawo ya takarar gwamna a jihar Kaduna cikin jam'iyyar ANPP daga baya kuma ya kare wata takara a jam'iyyar CPC kafin daga baya kuma ya kare a jam'iyyar ACN ya ce idan ana magana ta tsatsefe tsananin tsamin tsaron da aka tsinci kai samo tsamo a Najeriya fato ya kamata 'yan Najeriya su gane wata ne yanzu ya tsaya na kowa ya kokarin ganin ya sauya tunani a zo da bindigogi a kwashe maka mata a a kwashe iyali a kwashe na kwasa a yi maka waya ka biya kuɗi kaza ka kawo kaza ka muna cikin tashin hankali ilimi ya gagara noma ya gagara kasuwanci ya gagara kuma da mun ji wayo wayo sai kuma a koma a dangana daga ubangiji babu ruwan Allah Allah ya ce in ka ga tsaf da tafiya gargargar to kana yin abin da shi ya bulmuce ka ne da kai kana kaucewa to baka ga ba daidai ba in ko ka ba daidai ba to ka kuka da kanka babu ruwan Allah saboda haka ya zama mu ne za mu zauna mai makan mu Alkalanci ina ne muka kure wani irin rayuwa muke me muke kaiwa ga bakin mu halal ne ko haramun albashin da kake ci shin ka cancanta ka ci wannan ko ko a'a rubuta ciki kake akan na wasu duk irin wayannan rayuwa wallahi abu ne ɗaya bayan ɗaya ba kuma za a samu wani ba sai daga liman liman ma'ana shugaba sau da yawa wasu 'yan ƙasa kan yi tunanin cewa hukumar nan da ke buga binciken bankaɗo masu baje lalitar 'yan kasa su yi kasan kashe lalita kowa ya kwashe na she koma gida. Ta jaki ne tana ta faman bugun taiki shi yasa maganar makure masu matse lalitar Najeriya ke gamuwa da tasgaro. Sai dai kuma sabon shugaban hukumar ta hana zarmiya da cin hanci rashawa tare Najeriya ta EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya ce yana da kyau a sani cewa hukumar fa ta fi kowace hukuma bin ka'idoji na tafiya kotu amma dai a gaskiyar magana tana fama da shakakin da ke shaƙe ta ba wata hukuma a najeriyance tun da aka kawo najeriya wanda ya dage da zuwa kotu da ya wuce hukuma ta efcc to amma kamar yadda ka sani abubuwa ne kafin zuwan efcc ba a yin su abubuwan suna nan daba daba lokacin da efcc ne ta zo aka fara wa'annan abubuwa aka san da cewa ma ana iya kai gwamna kotu ana iya kai minista kotu ana iya kai kaza kotu ɗaya daga cikin matsalolin kamar yadda ka sani wato akwai karanta alkalai da yawa da kuma su karan kansu abubuwan da lauyoyi ke ta amfani da su hudu amma sai ka zo ka iske alkali daya yana da cases irin wa'annan misali ɗari biyar to kana da case ɗari biyar ɗin kullum aka ce za ka yi ɗaya. ai kwana ɗari uku da sittin da biyar da muke da shi kaga akwai matsala da irin wa'annan abubuwa. babban bikin baje kolin barbaza ayyukan a zo a gani da gwamnan jihar bare barin barno ya yi wa al'umma ya bar baya da kura tun bayan da aka fitar da wani labari cewa wasu ɗalibai da suka gaza fitowa domin tarbar shugaban ƙasa muhammadu buhari sun taka tarkon a tattara lokacin da aka ture su gefe guda da sunan an dakatar da su da wancan wannan zargi sai dai kuma duk da bayyana wancan batu da aka ce ya sanya gwamnatin jihar ta ɗauki matakin kira ga wancan makaranta da tura takardar tuhuma daga baya dai wasu kungiyoyi kai har ma da ɗaya daga cikin ɗaliban da aka ce an dakatar din sun fito suna gaya wa duniya cewa ba haka abin ya faru ba haka dai kuma ɗalibi muhammad suleiman ya gaya wa shirin manuniya gaskiyan wannan magana ba wai don saboda muhammadu buhari bai zo mun ziyarce wurin da yake ko kuma irin ba mu je mun tare shi bane aka yi suspending namu saboda makarantar mu dama tana da ka'idodi tun kafin ka shiga makarantar idan aka baka admission letter so kowane offenses kai crime akan wannan abin nan za baka suspension just idan baka zo class na one week ko kuma baka je clinical setting na one week ba you will be being suspended from this kai sati nawa baka je clinical ba ko kuma baka je aji ba a ah, gaskiya ya kai sati daya sati nawa kuka aka dakatar da ku yanzu sati daya ne kuma sati daya ma bai cika ba yanzu an dawo da mu kuma kai an baka wasiƙa na dakatarwa ah, a ba bani ba an ba kawai ba dakatar da kuma ba kenan an dakatar da mu amma ba wai da leta ah, ba a ba samu a baki na ba bar tabbatan ganin kusan shekaru biyu suka rage a sauya sabuwar gwamnati a Najeriya ta hanyar sake sabon zaɓe. Yanzu aka fa wasu suna ganin an riga an fara sharar fagen share kujeru a matakai daban-daban. Dalilin da ya sa wasu ke hangen wannan ne fa ya sa wasu ke tsallakewa daga jam'iyyunsu zuwa wasu ciki kuma har da gwamnoni. A jihar zamware dai gwamna Muhammad Bello Matawallan jihar zamware ya riga ya zare jikin shi daga jam'iyyar PDP da yake ciki zuwa jam'iyyar APC. Sai dai kuma batun ya bujuro da wasu abubuwa ciki ku har da maganar kema madagasin da mataimakin gwamnan ya yi na cewa shi ba zai motsa daga jam'iyyar ba. Da kuma yadda wasu 'yan masar suka ce ba za su su iya garajen gabzawa cikin wata jam'iyya alhalin jam'iyyar ta yi musu komai kuma babu wata matsala a ciki ba ga kuma yadda gaggan cikin jam'iyyar APC da ya tsallaka ke ganin ya riga ya taka ka'ida wajen tsallaka cikin jam'iyyar tsohon gwamnan jihar ta zanwarawa Alhaji Abdulaziz Yari ya yi limancin wasu gaggan jam'iyyar APC da suka kira wani taro a garin Kaduna inda ya bayyana gaban jigajigan jam'iyyar APC yana shelar ta musu cewa a gaskiyar magana dole su yi wa Allah godiya da wasu ni'imomi da Allah ya ni'imta su da su akwai abin da Allah ya muku wanda ya kamata ku APC na jihar Zamfara farko gode ma Allah da shi duk wanda an Najeriya yana tausaya muku na biyu ana yaba ma tawakkalin ku na uku ana yaba maka dogaran ku ga Allah wallahi ina rantsuwa da ubangijin Kaba waɗanga al'ummar da annan duk inda sun kai alƙibla jihar Zamfara wallahi da waɗanda a cikin ɗakin nan yanzu da kaɗan da waɗanda ba su cikin su duk inda sun kai alƙibla wallahi ta za a yi sallah saboda haka ina son gode ma Allah da wannan ni'imar ba tilasta ma Allah kuka yi yayi ku haka ba Allah ne da son sa yayi ku haka kuma jama'a suka yarda cewa su bi. Tuni dai tun tuntunin tunanin tun kuɗe jam'iyya don tsallakawa wata da nufin ganin an sheƙa shekar share guri zauna domin shirin shiga zaben da ke tafe. Ta sa shehunnan malaman siyasa sun ɗauki littafin fikihun siyasa inda suka buɗe babin bid'ar barin jam'iyya a kakar zaɓe. Farfesa Yushau Ibrahim Ango shehun malami ne na duniyar siyasar da ke koyarwa a jami'ar jihar Kaduna. Duk ɗan jam'iyya, ɗan jam'iyya ne daga ainihin wato mazaɓarsa sannan ka zama kai dan jam'iyya ne a karamar hukumar ka a jihar ka da kasa baki da saboda mafi yawa abin da ya fi dacewa shine in zaka shiga jam'iyya ka somo daga ward ɗinka amma wannan din ba wani abu ne da ake bi ka'ida ba wasu sukan ɗauki abin su ɗauke shi daga sama sannan wannan canje-canje da ake yi yanzu da wasu gwamnoni na jam'iyyar pdp suka koma jam'iyyar apc wani abu ne da dama yana faruwa a duk kakar siyasa mu abun bakin ciki a najeriya shine kusan kowane lokaci lokaci siyasa ake yi kawai ma'ana an fito zaɓe to kuma fa tsaya wa jama'a aiki sai kuma koma lissafin a zaɓe na gaba to me zai fara zaɓe na gaba. su ma dai mafasa baki a harkokin siyasa na ganin kasuwar bukata ce ke sawa gwamnonin na sauya sheka tun shekaru biyu kafin zaɓe. haka dai shugaban wata kungiyar matasa da ake kira a turance think right forum comrade sagir baba national zai shaida wa manuniya. abubuwan da yake faruwa na sauya jam'iyyu da wasu manyan ƙasa suke yi kaman ana nuna dama matasan da suke dawa a ba lallai tafiyan da manyan ƙasa suke suna tafiyan siyasa ne mara aƙida akasari suna duba menene muradu na me zai cika musu burin nan da wani lokaci bayan kuma akalla yanzu akai kusan shekaru biyu wanda ya kamata a ce yanzu an fi ba da mahimmanci game da matsalolin tsaro da ake fuskanta yanzu kamar jihar zamfara menene abin burgewa na ganan gwamna a ce ya canza jam'iyya a lokacin da jihar take fama da matsaloli na tsaro da abubuwa daban-daban to duka duka kuma a nan muke sake sallamar sanar da ku sauke tukunyar manuniya ta wannan mako. A madadin Grace Alheri Abdu da Haruna Shehu mararraban Jos din da suka kawo muryar shugaban hukumar EFCC. Sai kuma sauran abokan aiki Sani Manumfashi da kuma Haruna Dauda biyun da suka bibiyo su daga cikin miliyon da kuka ji a cikin wannan shiri. Ni Isa Lol Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. kuma sai nasiha albarkacin wannan rana ta juma'a mai albarka. farko suna na Idris Bashir, imamin masallacin Juma'a da ke garin Aba in jihar Hajiya. Nasihar mu ta yau za ta kalli sannan ta ne, ma'ana wannan kasa ta mu da Allah ya sanya mu a ciki babban abu na farko da al'ummar Najeriya ya kamata sai ta musulmanta da shi shine addu'a addu'a shine makarin wannan kasar tamu abu na biyu sai kokarin fahimtar juna dan ni abin da na lura kasan nan akwai abubuwa da dama waɗanda ma ba mu fahimci ma mu din ko su wane ne ba wannan shine babban illan da muka tsinci mu a ciki musamman idan muka kalli rashin yawo da rashin zagawa ya sa da yawa ba musamman kasar tamun wani albarka Allah maɗauki ya sanya mana ba wanda hakan ya kawo rarrabuwa da wata fahimtar da wata kila kai ba kanta kake ba to addu'ar mu a kullum akwai bukatan abin da bature yake kiransa tolerance tolerance ma'ana fahimtar juna Najeriya tana bukatan ɗauki na kowanmu da kiristocin da musulmanmu da mazanmu da matanmu wanda yake wajibi ne a tsawatar wajibi ne mu zauna mu fahimci albarkan da Allah ta'ala ya sanya a wannan ƙasa tamu na haɗa mu wuri guda ba wai dan dabaran mu ba kuma don ikon mu ba ba don muna da ƙarfi ba haka Allah madaukin suke kaddarce mu da haɗuwa a wuri guda to addu'ar mu a kullum Allah ta'ala ya sa al'ummar Najeriya ta fahimta yanda wasu manyan kasashe suke zaune da kabilu da addinai daban-daban wannan ƙasa tamu najeriya ba daban bace ba haka allah ta'ala ya yi mu don haka wajibin mu ne da mu da sauran makwabtan mu zauna lafiya da junanmu mu junanmu domin samun ci gaba mai dorewa Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya kawo mana dauki Allah ta'ala ya kawo mana tsari Allah ta'ala ya mana dauki subhanahu wa ta'ala zama da kasar Najeriya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Masu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan subuhin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. nan. yanzu a madadin abokin aikin nawa ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti cuba hero diodune ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia wani lafiya mu kuma mu tashi lafiya. Peace. salam.